domin annabi daga sauti to ba ma daga sauti ba a masallacin sama ba a yadda ba to bare kuma a ce wani ka zo yau ka zo ka samu kujera ka zauna ka dinga zargin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kana jingina su zuwa gabatanci. in har da daga murya sama da muryar manza Allah yana lalata aiki ko wa'inda Allah ya ce innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati wa'inda suke kiranka ta bayan fage Allah ya ce aksaruhum la yaqiluna ba su da hankali an ce daga ciki akwai mutanen da zaka same su larabawa ne amma na kauye sai su ga annabi kai ɗi za su ringa kiran sunan suna ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad Allah ya ce mafi yawancin masu kiran nan ba su da hankali ba su san ko kai waye ba bare wani ya zo dare ɗaya ya zo ya zauna a'a maganganun annabi ne yake bi ɗaya bayan ɗaya yana cewa maganganun nan akwai gyara a ciki maganganun annabi ne za ka zauna wai kai ne za ka mishi hal tahlili kai mishi naƙabi. ka ce akwai gyara a cikin maganganun annabi to kai ka san in ba dai wanda Allah ya tsine mawa ba ba wanda zai wannan in ba wanda Allah ya tsine mawa ba ba wanda zai wannan shi yasa ko zaman da aka yi a Kano kowa ya shaida zama da aka yi abubuwa sun gabata kuma shi a cikin abin da yake faɗi cewa shi ba wai yana danganta ma ba ne yana kore maganganun ne kuma a kaddara korewan yake ka kaddara a haka akwai maganganun korewan yake fitowa da maganar zagin annabi laifi ne ka ji an zagi annaba kai ka fito ka maimaita zagin laifi ne me yasa na ce laifi ne ka koma ka karanta kissar abu huraira lokacin da ya je yana ma mahaifiyarsa wa'azi ta musulunta bata musulunta ba yayi yayi yayi ta musulunta bata musulunta ba da ya matsa mata ta faɗi wasu mummunan maganganu kan manzo Allah amma da Abu Hurairah ya zo gaban manzo Allah yana kuka yana gaya masa cewa annabi yana sa me ya faru me ya faru ya ce mahaifiyata ce nake gaya mata ta musulunta ta musulunta ta ta musulunta babban abin da ya fana ba haushi da ita ta zage ka amma kaga da ya taho bai hakaito irin zagin ba kuma ko mai ruwayan bai kawo ba saboda maimaitawa laifi ne bai kawo ba daga ƙarshe annabi ya mata addu'an shirya kuma daga ƙarshe Allah ya shirya da ita kaga nan kenan ko ka koma kuma ƙisar amma rabin Yasir amma rabin Yasir da kafirai suka tsare shi suka ce ba zai wuce fa sai ya zagi manzo Allah da ya taho da ya ga ba makawa bisa lalura ya faɗi kalmomi marasu daɗi don ya ceci rayuwarsa amma da ya je wajen annabi ya faɗa mashi yanayin zagin bai faɗa ba kuma annabi bai tambaye shi ba saboda maimaita kalmar laifi ne amma abin mamaki zaman nan an yi shi kowa ya shaida ga abin da ya faru ga abin da ya faru a'a matsalar da ya faru kuma an zo an gama mutumin nan da kuka ce kun hana shi wa'azi in ban da gwamnatin kano tana da sakaci kan wannan matsala, an gama an gama tambayoyin da aka maka ka kasa ba da ansa ka nuna inda aka ce kaza da kaza da kaza da kaza wanda duk duniya wala ko wannan shugaban munafikan nan bin salul abdullahi bin ubay bin salul din wallahi bai taba faɗin irin wa'annan kalmomi akan manzo Allah ba duk duniya wallahi ni tunda nake ban taba ji ba wani ya faɗi irin wa'innan kalmomin wai da sunan yana kore ma annabi ne ya zo yana hakaito su kuma duniya tana ji sannan an zo an yi zama an tiɗiye ka babu dalilin da ka kawo don ka kare kanka madadin gwamnati ta taka mai birki yanzu ya koma Allah ya ci gaba da karatun shi kuma wannan kalmomin ya ci gaba da maimaitawa shi yana ba ma wa'inda aka yi zaman da su ansa. yadda za a gane yaudara ce yana cewa minti goma bai ishe shi ba na bi karatun nashi na farko da yi na warwarewan tambayoyin da ya bayar karatun minti 31 ne a cikin amsoshin da ya bayar minti 31 ne kaga kenan it means a shi minti goma zai iya wadata ya iya wannan bayanan kuma a cikin minti 31 matsaloli nawa ya warware shi yasa mu abin da muke magana akan abin da ya shafi gabaninmu jiya wani ya turo min karatun malam Ja'far yana wasu kuma alu suna ne yana cewa idan har malam Ja'far ya faɗi haka akwai gyara cikin lamura ni kuma na ganin ba wani gyara a cikin lamura shi ma nan karatun zan zo ta kansa tantane yan bid'a a suke ta yaya ta sai datso karatun shine ka ɗauko magana mutum ya yi wasu kalamai lafuza masu zafi kan gamlati da sauransa kan haƙoƙin musulunci ko manzo Allah ka zo kai baka san me ya fara ba ka ɗauko maganan ka datso ta ka ce mala ya ce kaza wanda ka tura ma bai san me ya fara ba mala ya faɗa haka shugabanninmu da gwamnomin da sauransu akan abin da ya shafi alfarman manzo Allah ba su dauke ta da mahimmanci ba kuma kowane gwamna na faɗa kuma karatun da na yi kowane gwamna kowane shugaban ƙasa kowaye shi duk wani kujeran da kawon kai musulmi ne na rantsi da Allah alfarman annabi ya sa kawo wannan kujeran kuma ba wani gwamna a Najeriya da bai amfani da addini ya kujeran shi ba kuma su sun san cewa idan ba su yi amfani da addinin ba za su hau ba kuma suna ganin haka karya ne su gwada ga shekara ta 2023 yana zuwa in suna ganin cewa kujeran da saka hawa addini bai taba bai taka rawan gani ba wajen hawan su kujeran wanda in sun hau mu duk abin da gwamna zai mana ko wani abu ko shugaban kasa ko da zai mana ko ka mana titi ko ka ba mu wutan nefa in ya zama na cewa alfarman annabi ba za ka iya kariya ba wannan abin da kama na bai da amfani a wajen mu bai da amfani saboda mu awwalan ba za mu zauna cikin aminci cikin kwanciyar hankali da ni'ima ana can ana cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sannan an magana ku shiru ku shiru wata mas'alar daban ita ke damun ku akwai mas'ala da ta kai darajar mutuncin annabi kuma dukkanin mu nan da muke rayuwa ai muna cin alfaman annabin ne me Allah ya faɗa wa ma kana Allah li'azibahum wa anta fihim Allah ba zai azabtar da su muddan kai kana cikin su mun ci alfarma annabi yana raye to annabi ya rasu kuma Allah sai ce wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da mutan suna istighfari waye koyi da istighfarin kaga kenan muna cin albarkacin koyarwan wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ala ayi hal kaga hurmatuhu wa tawqiruhu hurumin annabi da girmama shi ga duk musulmi haƙƙi ne a wuyansa ya girmama annabi ya mutunta annabi to a wannan ayar kaga ya tabbatar mana da cewa bai yiwuwa a bari wasu su keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shiru kuma a zira ido babu matakin da za a dauka ni na tabbata na rantsi da Allah idan rantsuwa na yi wannan rantsuwa ko so nawa na yi babu kafara wa'innan kalmomin da wannan mutumin yake ta jibga ma annabi in wani gwamna ne aka yi mishi wannan lafazin na rantsi da Allah da yanzu sai buzunsa annabi ne kawai aka rina to saboda haka kaga hurumin annabi da girmama shi wajibi ne ga duk musulmi wajibi ne ga dun musulmi to shi yasa yace innal ladzina innal ladzina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa kaga yanzu ya tabbatar da wannan abubuwan da shi wannan malami sannan ina taya mu murna da kuma ainihin jinjina da godiya wa Allah kan nasarar da Allah ya bawa musulunci ja alhaq wa zahaq albatil innal batila kana zahuqa muqabala da aka yi tsakanin bayan Allah malamai na sunna da kuma wani bawan da kuma wani shi abdul jabbar amma kuma da an ce ya tuba kuma shi ma da ya ce kamar ya tuba sai kuma daga baya muka je wasu kalmomi suna fitowa daga bakinsa na nuna cewa bai ma yana dama abin da yi ba hasali ma yana ganin ma wai wai wannan mukawarar da aka yi wasan kwaikwayo aka shirya aka yi rihazal aka komi sannan aka zo aka dabbaka a wurin saboda haka shi kawai an bar shi ne kamar fursuna a gaban ainihin wato ganduroba sai da aka yi da shi wannan kuma duk wanda ya kalli abin kuma ya saurara ya san ba haka bane muna roƙon Allah da ya tabbatar da ainihin gaskiya kuma ya ba wa ainihin ya ba bamu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon tsere mata muna roƙon Allah ya dafa musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai